قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون sai matsafan suka ce wa fir'auna babu wata cutuwa cikin abin da kake mana gargadinsa, na yayyankawa da tsirewa a duniya saboda azabar ka za ta gushi kuma za mu koma zuwa ga ubangijinmu kuma zai shigar da mu cikin rahamarsa da wamamiya.